Kuma na, tabbata ka ji ko baka gani ba da idon ka watakila ma ka gani ana ta rubuce-rubuce cewa eh, ka gabatar da dukiyar da ka mallaka cewa ka mallaki triliyan tara. Allah amin. <laughs> Me za ka ce dangane da wannan? To jama'a masu kallon kallonmu da mu a sassan duniya, eh, Assalamu alaikum kamar yadda muka yi muku alkawari kai tsaye muna tare da sabon gwamnan jihar zamfara dr dauda lawal dare eh, kamar yadda muka yi muku alkawari eh, your excellency muna maka barka da zuwa ina godiya kwarai malam bashir na'am kamar yadda muka shaida masu sauraro mun ce abu na farko da za su so su ji daga wurinka shine irin shirye-shiryen da kake da shi wa ita wannan jiha ta zamfara a wannan wa'adi ko kuma amana da mutanen jihar zamfara suka baka ko za ka so ka a takaice kaɗan bayyana wasu daga cikin shirye-shiryen da kake da shi uh, alhamdulillah bashir kamar yadda aka sani lokacin da muke ta fafitukan wannan neman wannan kujera alƙawuran da muke da shi ko kuma tsare-tsaren da muke da shi ga jama'ar al'umma ga al'ummar jihar zamfara shine na farko magana tsaro mu tabbatar da cewa mun kawo tsaro a wannan jiha tamu saboda irin matsalolin da muke fama da shi ta wannan sashi na biyu sai magana ilimi abu ne wanda kowa ya sani yau a zamfara idan ana magana ilimi a najeriya mu ne na can baya na uku muna magana noma wato agriculture kamar yadda aka sani ne zamfara jiha ce wadda allah ya albarkace ta da gonaki da filaye abin da aka samu da shi tun farko shine noma shine abin eh, tattalin arzikinmu amma me ke yanzu saboda rashin tsaro da ake fama da shi sai ya zamanto cewa noman ma kusa ya kusa ma ah, zama gagara ga su manoma su je gonakin su yi gona to kuma wannan babbar illa ce a gare mu dan idan manoma ba su samu sun noma gonakinsu ba to akwai matsala ta wajen cin abinci to mu kuma abin da muke so ba wai abincin ba kawai muna son ma idan an yi nomar har kasuwanci a yi da shi kamar yadda aka san mu a da yadda mu jarumai ne ta wannan fanni akwai maganar ah, kiwon lafiya kiwon lafiya shi ma babban matsala ce a jihar zamfara saboda haka mun yi alkawarin cewa za mu yi duk yadda za mu yi da ikon allah mu bunƙasa maganar kiwon lafiya a wannan jiha tamu sai na ƙarshe shine masana'antu don me don tabbacin cewa idan muna da sana'antu to matasa da mata da sauran al'umma za su samu aikin yi a wannan jiha namu irin 'yan abubuwan nan da ake na ɓata gari to in dai akwai aikin yi to na imani za su ragu ba kaɗan ba wannan shine na ga al'ummar jihar zamfara kuma da ikon allah ina kai in allah da wannan alkawari zan cika shi na to mai girma gona kayi maganan tsaro kuma kowa ya san halin da jihar zamfara take ciki da wasu jihohi da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya. A jiya an ga ka gana da manyan hafsoshin tsaro domin eh, tsaron jihar Zamfara. Kafin ka zo a baya an yi tawa yunkurin magance wannan matsala wadda ta kai ga tattaunawa da 'yan bindigan nan da batun maganar sulhu. Shin za ka ɗora akan batun maganar sulhu ko kuma za ka ɗauki wani mataki na daban domin ganin an kakkaɓe wannan jiya daga wannan matsala? na farko kamar yadda ka gani jiya da sauran al'umma suka gani akan cewa na tattauna da masu hannu da tsaki akan maganar tsaro a wannan jiha abu abin da wanda muka tattauna mun daɗe mun yi irin tunaninmu da sauransu to ba abu ne wanda zan yi bayani a irin wannan kafafen watsa labarai ba amma abin da zan iya tabbatar masu akan cewa mun samu kyakkyawar fahimta ta wasu hanyoyi da za mu bi na tabbacin cewa an kawo tsaro a wannan jiha tamu ba kuma shi kaɗai ba wannan jiha tamu idan ka duba 'yan sati ɗaya ko biyu da suka wuce na tattauna da sauran gwamnoni na wajejenmu kamar su kaduna katsina sokoto kebbi har da niger mu ga ta yaya za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu tabbatar da cewa mun sha kan wannan matsala da ta addabi mu a yankinmu. A cikin wannan shiri naka akwai batun maganar sulhu? Ai ba a sulhu idan ba ka tabbatar da cewa kana da wani ƙarfi da za ka nuna ba kan maganar sulhu. In an kai wani gaba? idan su suna son mai sulhu sai mai amma ba yanzu ba na'am to idan muka koma batun maganar bangaren ilimi ka sa shi shine na biyu bayan batun maganar tsaro kowa ya san cewa wannan matsala ta tsaro ta shafi harkar ba da ilimi a jihar zamfara inda akasarin yankunan da wannan rikici ya kamari ba wani harka na ba da ilimi a cikinsa ta yaya za ka bunƙasa harkar ilimi ba tare da tabbatar da tsaro a waɗannan yankuna ba ai shi yasa bashir na faɗa maka cewa na farko babban matsalar shi ne shawo kan matsalar tsaro wanda kuma abu ne mun fara kuma za mu ci gaba kuma mun ba shi mahimmanci mu tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a wannan jihata da gaske ne idan babu tsaro babu yadda za a yi wasu abubuwa kamar ta fannin ilimi ta fannin noma masana'antu da makamantansu amma da ikon Allah yadda dai shirin da muka yi na tsaro na imani da Allah cewa za mu samu sauƙi sannan al'umma za su samu ci gaba ta wajen fannin ilimi da kasuwanci da makamantansu kowa san jihar zamfara jiya ce ta manoma eh, irin noman da ake na rani da damuna wanda ba wai ga yankin arewa maso yammaci ne kawai ke cin gajiyarsa ba har akan fita da wasu amfanin gona zuwa kasashen da ke makotaka amma matsalar nan ta tsaro ta shafe shi ta talauta mutanen jihar zamfara sosai ta yaya za ka shawo kan wannan matsala ta talauci da ƙarfi da yaji aka tilasta wa mutanen zamfara sakamakon waɗannan matsaloli da muka lissafa na farko har ila yau kan magana tsaro ne shi ne babban abin da ya addabi wannan jiha ta wanda kuma kamar yadda na faɗa maka muna yin duk bakin ƙoƙarinmu da ikon Allah za mu shawo ƙarfin wannan matsala a kamar yadda ka faɗa duk wanda ya san gusau a da gari ne na manoma gari ne na 'yan kasuwa kusan ce a arewa in kai magana kano na biyu garin za ka yi magana shine gusau a lokacin nan sai gombe sai funtuwa ta ma me ke faruwa yau komi ya taɓarɓare wannan jiha ta mu saboda haka yana ɗaya daga cikin dalilan da har na yadda ne wannan takara dan ina da kudirin da cewa ya kamata irin mu irin mu su shiga cikin siyasa don neman sauƙi ma al'umma wanda kuma da ikon Allah ka dai ga yanda wannan zaɓe ya kaya wanda Allah ya sa muka nasara talakawa ne suka fito kwansu da kwarkwatar su suka kare ƙuri'unsu har sai lokacin da suka tabbatar da cewa an yi sanarwa cewa ni ne na ci wannan zaɓe to saboda haka ni kaina dole dole ne in yi duk abin da zan yi da ikon Allah in tabbatar da cewa na nemi sauki na nemi hanyoyi wanda al'umma za su samu sauki a wannan jiha tamu wanda kuma shine maganar noma ta daga ciki an sani a kan cewa lokacin ba ma wai muna noma don mu ciyar da kanmu ba ne. a'a muna nomawa ne don mu ciyar da sauran jihohi kamar irin su Lagos ni kana lokacin ina da makaranta na yi kasuwanci irin na suwake na yi na auduga na yi <laughs> na dawa da makamantansu to na san mahimmancin irin wannan kasuwancin don ko a lokacin alhamdulillah ina da makaranta na ban taɓa ɗan rasa abin da zan kashe a lokacin ba batun maganar rashin aikin yi na matasa na ɗaya daga cikin matsalolin da ya addabi najeriya baki daya. a daidai lokacin da nake son jefa maka wannan tambaya sai ga wani shi ma mai suna mayakin salisu daga garin kabo kana ji na mai girma gona eh ya an dan samu dan tsokaci kaɗan ina jin ka yanzu yawa kake magana cewa a lokacin da nake so ka yi mana bayani dangane da matsalar da aka samu ta a Najeriya baki ɗaya, rashin aikin yi na matasa sai gashi wani ya je tambaya mai suna mayakin Salisu Kabo yake cewa wani irin tanadi kai wa matasa irinsa dangane da abin da ya shafi ayyukan yi wato uh... babban abin da yake ƙara damuna a wannan sha tamu shine ganin cewa matasa suna nan kara zube babu aiki yi da cikin ƙudurori na shine mu ga yadda za mu samo mutane wanda suke da kishi da za su iya zuwa wannan jiha namu da ko su gina masana'antu kamar yadda ni kaina na zo na yi don yanzu haka a cikin garin nan ina da gidan taki wanda yake kusan yau a najeriya shine na biyu don mene wannan dan kishi kuma dan taimakon al'umma mutane su samu aikin yi laborori su samu aikin yi masu transportation su samu aikin yi da makamantansu sauraka ina nan ina bin hanyoyi daban-daban na ɗaya muna neman hanyoyi yadda za mu iya koya masu sana'o'i daban-daban yadda za su dogara da kansu sannan mun ƙara miƙa ƙoƙon mu ga wurare daban-daban wanda ya kunshi har central bank na nan najeriya da kuma irin jami'o'in ƙasashen waje wanda suka ba da tallahi na kan maganar kasuwanci da makamantansu sannan na yi magana da bankuna su kansu za mu koya ma mutanen nan yaran nan sana'a sannan mu kokari mu samu masu jari wanda za su iya fara wannan sana'a su dogara kansu in allah yadda ka karbi shugabanci ne a daidai lokacin da najeriya baki ɗaya ke fama da matsaloli na rashin kuɗaɗe da basu suka a matakai daban-daban kamar a takaddun da aka gabatar maka gwamnatin da ta shuɗe nawa ake bin jihar zamfara bashi to a wanda na fara gani ana bin zamfara kusan biliyan ɗari da ashirin. wanda muka fara gani kenan hmm. har yanzu muna nan muna bincikawa muna kara duba mu ga ina ne da ina ne kuma ake bi kamar yadda aka sani ne ban samu wannan rahoto ba daga tsohon gwamnati sai ana kwana biyu da za a rantsar da ni sannan suka ma yadda suka bani takardu na handin over na riga na mika ma wannan kwamiti da na naɗa su duba wannan takardu don su tabbatar mana da me da muke ciki a wannan jihar ta Na, wasu gwamnati cibiyoyi irin wannan lokaci sukan sanar da cewa za su binciki gwamnatocin da suka gada wasu sukan ce a'a ɗorawa za su yi kai wanne za ka yi na farko shi gwamna da shi da kanshi kai kanshi inda za a bincike shi tun kafin ma mu a rantsar da mu saboda haka wannan dai na farko tsakanin shi ne da wa'annan jami'ai wanda na yi imani za su bincike su sannan kuma kamar yadda na faɗa cewa muna nan muna duba takaddun handin oba da suka bayar saboda idan akwai abubuwan da ba daidai ba za mu kira su su zo su yi mana bayani me da me aka yi da wa'annan kuɗaɗe da makamantansu idan ya cancanta ko kuma mun gamsu da amsoshin da suka bayar kaga babu wani abin da zamu amma idan ba mu gamsu ba to za mu ci gaba kuma za mu gaya ma hukuma don a bi al'umma hakinsu akwai wani da yake bin mu eh, kai tsaye sunansa mubarak buhari ya ce wani irin mataki za ka ɗauka akan mutanen da ke sayar da filayen gwamnati musamman filayen asibiti idan da zai duba yau na riga na ba da umarni akan cewa duk wani filaye da aka sayar da su ba kan ka'ida ba na kashe wannan yau wannan takarda ta fita daga ofishin sakataren gwamnati da ke nan zamfara sau da haka wannan muna bi kuma za mu ci gaba da duba duk abin da ba kan ka'ida ba za mu tabbatar da cewa ban bari ya wuce ba ban yi abin da ya kamata shi kuma wannan muhammadu shehu cewa yake ina batun magana albashin ma'aikatar jihar lura da cewa wa ka gaji wannan matsala wata uku ba biya su yau na yi mitin da duka permanent secretary na wannan jiha tamu kuma na umarce su akan cewa ina son in samu tabbacin shi menene matsayin da ake ciki kan magana albashi wanda yake ba shiga sun bani ba idan sun bani zan gaya ma al'umma akan abin da ake ciki samun ta ruwan sha na ɗaya daga cikin abubuwan more rayuwa da gwamnatoci kan samar amma yau ta kai ga har babban birnin jihar zamfara gusau ana fuskantar wannan matsala wani tanadi kake da shi akan idan da za ka duba jiya cikin ziyarce-ziyarcen da na yi na je gidan ruwa don in tabbatar ma kaina wani irin matsaloli suke fama da shi to tun ma kafin lokacin na san da maganar ruwa kuma na zauna tun kafin a rantsar da ni na yi mitin da kamfuna daban-daban don su bani shawara ta wace hanya ce za mu bi mu shawo matsalar ruwa a wannan jihar ta ballantana ma a birnin guso sau da haka jiya na ganau ne ba jiyau ba kuma ina ina magana da waɗannan kamfuna mu ga ta wace hanya ce mai sauƙi tukunna da za mu bi don tabbacin cewa an ba al'umma ruwan sha a wannan gari na gusau da kuma sauran jama'a jihar zamfara sai su ɗan yi haƙuri idan muka gama duba to na yi imani cewa za su ga sauƙi ta wannan fannin akwai wasu zarge-zarge da ake wa sarakunan gargajiya wanda ta kai ga har wasu eh, gwamnatin da ta shuɗe ta warware rawanin wasu daga ciki daga baya aka dawo aka sake naɗawa eh, kana da wani aniyar gudanar da bincike akan wannan matsala da kuma rawar da 'yan sa kai suke takawa a jihar zamfara kwarai da gaske ah, cikin takardun da sakataren gwamnati ya bayar a yau akwai maganar daga tai da aka yi 'yan kwanakin nan wanda yake na tsayar da su a yanzu sai mun gama bincike mu tabbatar da cewa komi an yi shi akan ka'ida yau takardar ta fita daga option sakataren gwamnati sannan kamar da ne mitin da su jami'an tsaro mun tattauna abubuwa daban-daban wanda ya hada da su kansu 'yan sa kai da makamantansu saboda ka ina jira in ga rahoton su da kuma wani irin shawara za su bayar yadda za a sha wannan matsala a wannan jiha can. Allah ya wadata jihar Zamfara da ma'adinai musamman zinare wanda kusan ko ina an sani. Duk da matsalolin nan da ake fuskanta a wasu sassan jihar, akwai rahotannin da ke nuna cewa akwai wasu ma waɗanda ba 'yan Najeriya ba suna haƙar waɗannan ma'adinai ta haɗin baki da wasu gurɓatattun eh, shugabanni da kuma jami'an tsaro shin wani shiri kake da shi akan wannan shi ma na riga na yi magana jami'an tsaro kuma suna nan za su bani rahoto in suka bani rahoto zan san wani irin mataki ne zan ɗauka yanzu ba zan iya komi ba tunda ba ni da abin da zan iya dogara shi ta fannin bincike ko kuma takardu ko kuma irin abubuwan da ke faruwa saboda haka idan sun bani wannan lokaci da ikon allah zan tabbatar da cewa na ɗauki mataki na wanda ya kamata ga al'umma akwai wani awal siniya daga ƙaura wanda shi kuma ya ce a tambaye ka wai ina maganar filin jirgi a babban magana kenan filin jirgi <laughs> yau filin jirgi yana ɗaya daga cikin wuraren da na ziyarta don shi ma in gani don shekara biyu da suka wuce tsohon gwamna ya fito bisa kafofin watsa labarai a kan cewa filin jirgin nan an gama kuma da ikon allah shekara mai zuwa yanzu shekara biyu kenan alhazai za su fara tashi ga wannan hidin jirgi to abin ban mamaki yau da na je shine sai na ga wato <laughs> abin ma bai babu misali idan ka duba kudin da ake cewa an kashe wajen biliyan eh, biliyan shida da dubu ɗari biyar aikin da na gani a hilin jirgin nan miliyan ɗari biyu za ta iya yin shi kaga wannan babban magana ce sosai shi ma na riga na kawo mutane wanda za su duba su bincika su tabbatar mana aikin da aka yi sannan nawa ne aikin yake wannan abu mai sauki ne shi ma yan rahoton ya zo za mu gaya ma al'umma don suna da haƙƙi a kai za mu sanar da su abin da ake ciki shi kuma sani muhammadu sani cewa yake wani tanadi kai wa 'yan gudun hijira waɗanda wannan ibtila'i na jihar ya raba da gidajensu yanzu haka suke sansanin 'yan gudun hijira a na farko na san da maganar 'yan gudun hijira wanda yake abu ne wanda ya dame ni kwarai da gaske to alhamdulahi yanzu an riga an rantsar da ni ko da yake yanzu na duba treasury ɗinmu babu ko kwabo komai an washe amma duk da haka ina nan ina tunani ta wace hanya zan bi don tabbacin cewa mun ba su wasu abubuwa wanda yake ko da inda za su rinka kwana ne da wani irin taimako za a masu na abinci da makamantansu wannan abu ne ina nan ina shiga ina fita in ga ina zan samu 'yan abin da zan ba su wanda irin tallafi za a ba su in allah yadda amma dai a yanzu mu babu ko sisi an kashe komi a akasarin jihohi sukan yi yunkuri na rage dogaro da eh, abin da suke samu daga gwamnatin tarayya kowane wata wajen tara kudaden shiga kenan ga wannan jiha ta zamfara da matsalolin da ke gabanta wanda kowa ya sani cewa ga yadda ka tarar da ita ga asusu babu ko kwabo ga ayyuka kuma dimbi a gabanka ta ya za ka tunkari waɗannan matsaloli to alhamdulahi uh, kamar yadda aka sani ni dai na san harkar tattalin arzikin ƙasa na san yadda za a shiga fita na san ta wani hanyoyi ne da allah ya hore wanda za mu ɗan duba mu ga ta ina ne za mu fara kawo wannan gyara wanda a yau ma na yi mitin da duka permanent secretaries na gaya masu dole dole ne yanzu a samu hanyoyi wanda za a samu kuɗaɗe don yi ma al'umma aiki wannan gwamnati gwamnati ce da ba za ta yi almabazzaranci ba gwamnati ce wadda ta ɗauki amana gwamnati ce wadda ta yi alkawarin za ta yi gaskiya kuma da ikon allah akan wannan baka muke akwai ibrahim bello da yake cewa a tambaye ka wani tanadi ka yi game da ɗaliban makarantu waɗanda gwamnatin jihar zamfara ta tura karatu amma ta ki biya musu shekaru bakwai kenan ba su iya karɓan takardar shaidan kammala waɗannan karatu da suka ai ba ma na ƙasashen waje ba hannanan nan cikin gida kusan shekara uku da suka wuce ba su da takardun shaida cewa sun ga makaranta wanda wani wanda yake gwamnati ba ta yi komi ba amma abinda da na yi tun kafin ma a rantsar da ni na nemi wa'annan ah, ah, waɗanda ke da ah, iko a kai na rashin kuɗin da ba biya ba mu ga ta za mu tattauna da su wani hanya ne za mu bi ko da ba za mu iya biyan su a lokaci guda ba mu yi wata irin yarjejeniya wanda za mu iya ba su kuɗaɗe lokaci-lokaci Dan tabbacin cewa an saki waɗannan takardu ga 'yan makaranta don wasu suna so su ci gaba wasu kuma suna neman aiki da su ne bacin haka na san matsalolin da ɗalibai suke fama da shi wanda ke ƙasashen waje wa'ansu yanzu haka akwai irin gari ko da ke sudan yanzu suna yaƙi akwai irin su cyprus akwai irin su india da makamantansu su ma duk a sane nake da su kuma ina nan ina bin hanyoyi wanda zan ga ta zan fitar da su cikin wannan matsala da suke ciki ba tare da ɓata lokaci ba akan wannan bakanike. na'am akwai aliyu mustapha danda da ya ce a tambaye ka eh, wani mataki kake ɗauka akan gidajen man da suke rufewa a daidai wannan lokaci da ake fuskantar matsala Eto wannan shi matsalar tsaro take jawo wa'annan ah, irin wa'annan abubuwa. A yanzu in mun fara samun sauƙi na wajen matsalar tsaro, za mu roƙe su wani lokaci in kuma mun tabbatar cewa koma ya daidai za mu iya tilasta masu su buɗe zuwa wani lokaci. Amma a yanzu dole a yi abubuwan a hankali don babu tabbaci kuma ba ma so mu sa rayuwarsu a ah, kan a cikin danja. Sauraka a yi hakuri. muna nan muna bi mu ga in Allah ya taimake mu an sha nan an shawo kan wannan matsala da ikon Allah komi zai dawo daidai kasuwanci zai dawo daidai mutane za su samu walwala kuma gwamna na, na tabbata ka ji ko baka gani ba da idon ka watakila ma ka gani ana ta rubuce-rubuce cewa ah, ka gabatar da dukiyar da ka mallaka cewa ka mallaki tiriliyan tara Allah amin me za ka ce dangane da wannan a shi ya sa na ce kawai na ce Allah amin Allah sa in samu wannan kuɗaɗe yadda zan taimaka ma al'umma dan in ina da wannan kuɗaɗe a duk wannan matsaloli da ake fama da su a wannan jiha tamu da yanzu na riga na fitar da suna su <laughs> gaba gadi ba tare da wani abin nan ba wannan abu ne wanda yake ai yana nan form ne kowa ya riga ya cika so ya zama public document so duk wanda yake so zai iya je gani amma wannan irin mutane ne wanda har yanzu ana adawa a ga dai irin ya za a bata maka suna da sauransu a ce kai kaza to alhamdulillah wannan fata da ake ta wannan kudade ina roƙon Allah Allah ya bani su don ci gaban al'umma to a ƙarshe mai girma gwamna wani sako kake da shi ga al'ummar jihar Zamfara da yau duk suka mai da hankali a kanka domin ka fitar musu da kitse a wuta na farko malam bashir a kira na ga al'ummar jihar zamfara shine su dan ba mu lokaci su ba mu haƙuri a yi haƙuri muna nan muna tsare-tsare ta yadda za mu bullo da shirye-shirye masu mahimmanci wanda kuma al'umma za su ji daɗi nan gaba abu ne na san cewa kowa ya kosa to amma gyara yana da wahala saboda haka su ƙara haƙuri su ba mu lokaci da ikon allah za su ga canji nan da ba daɗewa ba saboda haka ina ƙara musu godiya kuma ina ƙara ba su haƙuri a kan su ba mu lokaci abubuwan da muka samu wato abin ma wani lokaci ba za ka iya bayanin su ba. don wasu abubuwan gani wallahi hankali bai ɗauka sai dai kawai mu ce Allah ubangiji ya saka ma al'ummar jihar Zamfara irin zaluncin da aka yi masu kuma Allah ya ba mu ikon yin adalci da kyautata masu girma gwamnan jihar zamfara dr dauda lawal dare sai da wannan dama da ka bamu muka tattauna da kai kai tsaye ina godiya kwarai shi. ta ka huta lafiya da sai da sake magana